yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraicen na Litinin goma ga watan Agusta. daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa maryam dauda da jamila kabiru fage a yau kuma tare da yusuf aliyu harande Kamar kowace litinin shirin yau da gobe a kan ma'amala ne da zamantakewar ma'aurata. A shirinmu na yau, zauren matasa zai duba dacewa ko rashin dacewar haɗa samari da 'yan mata, ko bazawara da bazawari aure. Har gobe nan da ya zama dalilin aure na ina sami shi albarka. Sabida ni dai na tsinci dauni a kala, kuma na yi sa'a, kuma na yi ban ciki da wannan. Wallahi wannan yarinya ban san ta ba bata san ni ba a yatsayin da tana a gidana yanzu haka kuma soyayyar da muke da ita tsakani ga Allah ina mai tabbatar maka ko wanda maka shekara shekaru ba mu ji kan irin wannan ba so ga ka gani zance dalilin aure ya zama alheri hmm, lallai kam masu iya magana sun ce kowa da sana'ar da ta karbe shi yau mun lalubo wani bawan Allah da ya mai da haɗa aure sana'a waɗanne irin matakai kake ɗauka wajen haɗa mace da namiji na aure? A gaskiyar lamari matakan da nake ɗauka a bana haɗa mace da namiji a nan gidana. Ko duk yarinyar ta zo guna ina zuwa in ga gidan iyayenta. da haka bakin duk wanda ya zo guna neman aure ina ɗaukan shi in je in kai shi gidan yarinya wajen iyayenta kenan. Kafin ku ji duk waɗannan bayanan za ku ji amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan kuna ganin cewa zuwa wajen mutumin da ake kira mai dalilin aure na da amfani wajen haɗa masu neman aure? A filin dafa dafa kuma yau za mu ji yadda ake yin tuwon dawa. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. da cewa kowane aure yana da sila da kuma dalilinsa, shin kuna ganin cewa zuwa wajen wani mutumin da ake kira mai dalilin aure na da amfani wajen haɗa masu neman aure? Ga amsar da kuka bada akan wannan tambayar ta shafinmu na Facebook. Gaskiya idan ana maganar a samu aure cikin sauƙi to ban ga amfanin zuwa wajen wani mai dalilin aure ba sai kawai kai tsaye a je ga mahaifan yarinya matukar dai ka ganta ka ji kuma kana ƙaunarta tunda haka shari'ar addinin islamu ta tanadar. Sako daga Haruna shi'aibu dan zomo. Kwarai kuwa yau da gobe, ni ma ina daga cikin wanda ya yi dalilan auren wasu ma'aurata, kuma yanzu haka ma'auratan suna zaune zaman lafiya a tsakaninsu, kuma suna mutunta ni saboda ni ne sila kasancewarsa ango da amarya. a nan garinmu na Bajuga da ke karamar hukumar Fanakaye jihar Gombe. Sako daga bafa Haruna Habaju Bajuga. Yau da gobe A gaskiya wannan ya zama tsohon yayi, saboda haka idan za ka yi aure ka je kai tsaye zuwa iyayen yarinya kawai shine mafi alkhairi. Sako daga Yusuf Mega mai gombawa. 'Yan magana na cewa wanda ya san darajar goro shi yake sanya masa ganye. Samun yarinya a gaban iyayenta shine mafi daraja da mutunci ba tare da an sa ɗan kamasho cikin lamarin ba. Yin hakan zai taimaka a kaucewa duk wani gori a tsakanin ma'aurata. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Yau da gobe, a gaskiya ni a ra'ayina masu dalilin aure na matukar taka rawa gurin haɗa aure, amma kuma a hannu ɗaya akwai gyare-gyaren da ya kamata su yi. Na farko, ya zama wajibi su dinga karɓar hotunan maza suna nuna wa 'yan matan, kamar yadda ake amsar hotunan matan ana nuna wa samari. Sako daga Kwamaran Nura Bello Daraja Kaset Gusau. Gaskiya ana wata nan in dai har ba an rasa ma'auri ba ba shi da amfani mafi dacewa shine a bar mutum ya zaɓa da kanshi kada wani abu ya faru ka ce dama ba zaɓin ka bane akwai gidaje da dama masu tarbiyya sai ka je ka duba wadda ka ga ta dace da irin tarbiyyar da kake so idan ta yi kyau kanka idan ta ɓace ma kanka sako daga fahad muhammad bello akuyan misau baucin najeriya tabbas yana da amfani duk da dai ba addini ba ne amma yana da tasiri sosai wajen samun aure da sauƙi. Sako daga Yusuf A. Valencia Gangara. Ni kam ban ma taɓa jin wani da ake kira mai dalilin aure ba sai yau da fatan dai za ku yi bayani sosai a kai. Sako daga Hassanu Gidaɗu. Eto, eh ni a ganina ba shi da wani amfani, dalili kuwa shine hausawa na cewa shan koko ɗaukan rai don kamata ya yi mutum ya wa kansa dillanci don nagartaccen zama saƙo daga yakub adam zigau yau da gobe wannan ba shi da amfani ga masu neman aure musamman ma mata yana iya kasancewa hanyar lalacewarsu domin ni ga nauni akan wannan lamarin saƙo daga abubakar sale shaba A yau zauren na matasa ya da zango ya yi a babban birnin tarayya Abuja inda wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya yi hira da wasu matasa akan alfanun ko matsalar haɗa aure. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wannan zure namu na yau da gobe. A yau kuma za mu yi magana ne akan mai dalilin aure. Menene alfanun da ke tattare da haka ɗin? Sannan a haka ɗin yana da kyau ko bai da kyau? sannan kuma haka din al'ada ne to duka za mu ji amsa a cikin wannan tattaunawa da za mu yi a halin yanzu kuma tare da yana tare da malamai guda uku a cikin wannan zuwa wanda zan bar kowa gabatar da kansa barin fara daga bangaren dama na sunana abubakar umar tsari master sunana sani ibrahim wanda aka fi kira da sani gamko sunana abubakar gambo abdullahi to barin fara daga bangaren alhaji sani ibrahim gamko alhaji sani a ah, me za ka ce dangane da mai dalilin aure a billahi min shaitanir bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a hakikanin gaskiya malam hassan akwai wasu mutane da aka kirkira da kashin kai a kasar hausa waɗannan mutane kirkirarru ne ko in ce su suka su ko kuma waɗansu mutane ne a society ma'ana a cikin a gari inda ake zama suke haɗuwa suke samun wani mutum ƙwaya ɗaya wanda suke ba shi jagoranci na musamman kamar in mutum na bukatar yin aure to zai zo gurin wannan mutum ya ce da Allah a taimaka min ina bukatar zan yi aure to wani daga nan ne ake samu ake ma'ana daga nan ne aka samu abin da ya fara tasowa mm. na mutum har ya zama a zo ana kiransa da suna mai dalilin aure mm. alhaji gambo menene tasirin da ke tattare da wannan harka ta dalilin aure assalamu alaikum dalilin aure gaskiya yana da muhimmanci saboda akwai matsaloli amma kuma ana samun alfanu domin mu ya faru gare mu kuma an samu dacewa sosai kuma ba wai ba a samun matsaloli ba amma dai ana samun dacewa kuma aka dalilin yin auren dai ana samun lada saboda dama shi aure ibada ne kuma ga shi in ka hada in aka samu dacewa to ka kai da ka hada ka samu lada su kuma wanda suke auren su ma sun samu lada sai dai in mm. kuma abin da ya biyo baya ba a fata Allah ya sauke eh za mu zo kan wannan abubakar umar tsari na ji an ce kai ma ka amfana daga irin wannan yanayi haka ne ai gaskiya ne to dan yi wani bayani wani miji domin tsakani ga Allah fi sabilillahi har gobe wannan da ya zama dalilan aure na ina sa mishi albarka saboda ni dai na tsinci da mai akala kuma na yi sa'a kuma na ban ciki da wannan wallahi wannan yarinya ban san ta ba ba ta san ni ba a matsayina na ɗan gari guda domin daga nan babban birnin salaja na tashi na tattaki ya kai tsawon kilomita 800 ko fiye da haka ban san ta ba hutunta aka nuna mani to na ganin hotonta din shi yasa ba na ga hotonta a hotonta na ga ta yi mani sannan na je kuma na ganta fisikali kuma a fisikali din ma ta yi mani domin da haduwa da auren da komai bai wuce wata biyu ba amma a matsayin da tana a gidana yanzu haka kuma soyayyar da muke da ita tsakani ga Allah ina mai tabbatar maka ko wadda maka shekara shekaru ba mu ji kan irin wannan ba so ga ka ga ni zance dalilin awar ya zama alheri kila ma an samu juna biyu ko eh to gaskiya ban dai sani ba gaskiya <laughs> amma dai gaskiya abin da ya bayyana zahiri soyayya da muke da ita eh. tsakani ga Allah sai godiya mm-hmm. kuma har gobe ina samu da ita da iyayen nata da kuma har iyaye na da suka amince da shi wanda ya zama dalilan auren albarka alhaji sani gamko a bangaren ka hmm. menene alfanun da ke tattare da wannan harka ta dalilin aure to malam hassan dalilin aure yana da alfanu da yawa idan muka dauki abun muka kalle shi a siga irin ta zamantakewa irin namu na hausawa ko al'adu irin namu na hausawa akwai amfani kwarai da gaske a cikin shi ma'ana ba wai kaskanci ba ne a ce yau uba don ya ɗauko yarsa ya kawo wani mutum da ya yarda da shi ya ce wani akwai yata ko yar ƙanina ko yar wana ta isa aure saboda ka idan an sami miji mai hankali mai sana'a mai ganin mutuncin mutane mai addini a yi min magana wannan ba laifi ba ne saboda yi wannan amfani ne mai kyau mutum ya tabbata ya samu wa yarsa ko kanwarsa ko wata yar uwarsa miji na gari saboda haka yin waɗannan mutane da suke ware kansu a cikin al'umma har ake kiransu da wannan kalma ta mai dalilin aure don ni misali bari in baka misali akwai mandumin da ni na sani akwai sayan barma musamman ya kafa a bakin titi <laughs> wallahi tallahi sayan bar musamman ya kafa a bakin titi aka rubuta sunan na mata sunan shi amma dai a kasan sayan bar din malam waye sunan shi mai dalilin aure yana nan yana kuma kokari muna tabbatar maka irin zuri'ar da ya hada bawan Allah nan wala suna da yawa hmm. to kaga na farko akwai amfani kuma irin wannan auren amfanin shi mala sa muka zama dauke shi dake dake kuma nake maka yana amfani da yawa saboda kai mai auren yana rage maka expensive na auren da zaka yi sannan ita da za a auren yana rage wa iyayenta wasu ɗawainiya da za su yi saboda abu ne wanda za a zuwa haɗu a yi shi tona mai na na gani ina so shi ita ta gani tana so kuma wannan shi ne kan cika mu da magana na san mai wa aka kiwo kai na akwai abin da ya kara wa kan da akwai yan uwana suna so su wasu ce wani abu eh to alhaji gambo ka ce da sauran malamai suka da ba sun so a bangaren ka kana ga ko za ka mana karin bayani kaɗan dangane da amfanin dalilin aure assalamu alaikum gaskiya dalilin aure yana da kyau matuka domin abin da yasa na ce yana da kyau kamar yadda malam sani ya bayani gaskiya aure ne ake na asiri domin dama tun wadda ka ji an ce ga ta ta isa aure ina ganin iyayenta sun riga sun shirya to ba wani wasa a cikin al'amarin shi kuma mijin da ya je ya samu wannan mai dalilin aure baya shiryawa baya zuwa ya tambayi mai dalilin aure ina neman mata sai ya shirya aure da wannan kaga ba za a samu wani wasa a cikin al'amarin ba da zaran wannan ya gani ta mashi to dama ya riga ya shirya yana da komi da komi sai dai kaga an ce to ai ma juna sauki ba irin auren da za ka nema ai ta wahalar da kai ai ta wahalar da kai wasu sisi shekara biyar suna soyayya sai ka gama an cinye soyayya a waje to kaga dalilin aure yana da muhimmanci saboda ana samun raguwan expenses da kuma tsirfan asirin juna um, alhaji abubakar umar tsari no. wani zai ce a ɗauko hoton mace a kawo mutum ya gani don ko ta maske aure ta a irin wannan yanayi na dalilin aure wani zai tunanin kamar ko kaskanci ne ana kaskantar da matan ko kuma in namiji ya kai wutar shi wurin wasu matan a ce ana kaskantar da shi me ra'ayinka kan haka to duk wanda ya fahimci haka bai fahimci addini ba duk wanda ya fahimci haka cewa dan an kawo hoto ga namiji na yarinya wai kaskanci ne wannan bai fahimci addini ba saboda addini ne ya da cewa kamar da alisa ne faɗa cewa ka sama yarka ko kanwarka ko kuma wata dai danginka miji nagari to ba laifi ba ne to abin da musulunci da shi kuwa wani ce zai kawo wani shishigi a ciki to in ba ya yi sa'a ba zai fada na rukunu ne bai dace ba so da wannan ina kira ga mutane da suke tunani irin wannan cewa wai in an ba da hoton yarinya to ko kaskanci ne ko an rage mata kaga musamman yan boko sai a ce ai an rage mata aji to in kana tunanin wannan ai kamar da na faɗa maka ni ba san yare ba wadda muka aure da ita amma wallahi ina mai tabbatar maka ni karan kana har gobe na kalle ta ina mamaki ban soya da ita ba kwata-kwata da aka kai ni wajen ta kwana biyu ne a garin na baro na dawo daga na ambursa na dawo sulija to muka ci gaba da waya da ita har Allah ya kai aka sa rana kuma muna nan zaune lafiya lau da ita ko wanda muka yi shekara biyu muna soyayya ban nan zan samu sarrafa kamar da ke tana haka kuma har yanzu komai lafiya ah, har yanzu komai normal ba ni da wani matsala da ita ba ni wani problem da domin in akwai akwai da muka tare da su ko da lokaci suna tambaya to yaya wance har kirari suke mani mm. ni ina jin daɗin kuma wannan kirari <laughs> da suke kawo a ga mana bai azo da ga mana samun karo mai sauri ya ce maka abin da nake ce mani na sauri wa ban sauri yawwa a baka huta an gohin da tuni ce kware kuwa nasarar da wasu da ya kware kuwa a baka huta a gohin da tuni an gohin da tuni kware kuwa to Allah sa mu ga Har yanzu dai akan wannan batun wata 'yar jarida malama Lami Sumayya Murtala ta yi hira da wani da ake kira mai dalilan aure saboda yadda ya mai da haɗin aure sana'a ga yadda hirarsu ta kasance. alaikum. Suna na Malam Sha'ibu mai dalilin aure tsorai babba gidan mahauta gwani Local Government Kano Fitar Najeriya. Malam Sha'ibu, menene ya baka sha'awa ko kuma ya sa ka kashe ka wannan harkar ta dalilin aure? Abin da ya kawo sanadiyar tsara dalilin aure na shi ne. akwai aiki da na yi a Bayar University. Ajiye na da aka yi a bakin shi shine a akwai abokin aiki na da yarinya ta zo shigewa ya ga yana son ta ya rasa yadda zai yi mata magana ni ne mata magana cewar ta zo gashi ana buƙatar za a aure ta to bayan haka nan ajiye da aka a bakin gas akwai maza da mata da suke yawan shigowa sha biyan dare karfe ɗaya na dare babu abin da ya kawo suke kawo su sai fasikanci su gaskiyar lamari wannan ya tsaga min hankali wanda ike a na yi magana da su ɗaliban biyu ke menene ike kawo wannan rashin mazaje ne a dukkan wanda zai zo ba wai magana aure ce zai zo ba zai zo ne akan maganar ya za a lalace wannan ya sa a bayan na yi ritaya na zo na kafa wannan hanya ta dalilin aure wannan shine dalilin da ya sa na kama dalilin aure. Malam Shaibu daga wancan lokaci zuwa wannan lokaci kamar mata ne suke zuwa zalla ko kuwa hadda maza. Alhamdulillah maza suna zuwa mata kuma suna zuwa dan a gaskiyar lamari dan da maza suke zuwa gona neman aure to mata ba sa zuwa. Sabida saboda a kullun Allah shine da kullun kullun Allah shine da kullun babu wata rana da za ta fito ta faɗi a ce namiji biyu uku ba su zo guna neman aure ba saɓanin mace da wani lokaci sai a samu sati biyu ban samu bakuwan mace ba sai dai matsalar da yake mazan da suke zuwa guna ba sa samun irin kalan matan da suke bukata wannan shi. <laughs> Malam yanzu daga wancan lokacin zuwa yanzu za ka iya sanin iya adadin auren da ka haɗa ko macance ta zo ko namijin ne ya zo akwai adadi? A gaskiyar lamari daga zan ci miki daga bara ma zuwa bana wallahi ba zan iya cewa ga adadin auren da aka ɗaura a hannuna ba saboda akwai wa'anda yake suna zuwa su sanar da ni cewa an Allah ya tabbatar akwai kuma wa'anda yake ba sa zuwa saboda ne saboda ɗan abin da za a bayar sallama shi ne yake gagara su zo su sanar da ni. a kuma na samu shekaru da dama ina yin wannan harka ta dalilin aure. yanzu malam sha'aibu a waɗanne irin matakai kake ɗauka wajen haɗa mace da namiji na aure? a gaskiyar lamari matakan da nake ɗauka a ba na haɗa mace da namiji a nan gidana ko duk yarinyar ta zo guna ina zuwa in ga gidan iyayenta Sabida haka bakin duk wanda ya zo guna neman aure ina ɗaukan shi in je in kai shi gurin gidan su yarinya gidan su a wajen iyayenta kenan a kuma ina yin harkar ne daga karfe bakwai na safe abin da ya kawo karfe shida na yamma wannan lokaci shine wanda yake nake haɗa mace da namiji ido na ganin ido ka zahiri ta da zahiri wannan shine abu yanzu eh, misali matakin da nake nufi yanzu ka ce kawai zuwa kai kake ka haɗa kai a karan kanka baka da wasu dokoki da ka ajiye kake gindayawa ko na mutum ko macen a yayin da suka zo wurin ka neman cewar a haɗa su da ɗayan biyu don su yi aure? Na, akwai ƙa'idoji da nake da shi ga ɓangaren maza, akwai kuma ƙa'idoji da ɓangaren mata. A eh, dukkan macen da ta zo guna na farko ina faɗa mata cewar ina da buƙatar dukkan namijin da za ta aura ya kasance da akwai so da kauna a tsakani in na zo miki da namiji kin gaji miki ba ki sanar da ni cewa wannan bai yi ba sai a duba miki ɗaya daga ɗaya in Allah yadda in an je na sannu har sai kin samu namijin da yake ya kwanta miki a zuciya ɗari bisa ɗari idan kuma guda ɗaya na zo miki da shi kika ga ya kwanta miki a zuciya sai ki kaddara wannan shi ne zaɓin na ubangiji a kuma ina sanar da su cewar a gaskiyar lamari ba na shiga hanyar bincike ina nika ma'aurata bincike ne ke ki ma kuma ya bincike a game da saboda in na ce zan shiga harka bincike to gaskiyar lamari abin zai wahala da ni da yawa saboda ka haifi ɗa ba ka haifi halinsa ba za ki ga kin haifi mace kin yi iya bakin kokari a wajen tarbiyyantar da ita alhamdulillah kuma ta tsoro akan hakana yayin da kuma mutanen gari gaba ɗaya an tabbatar da wannan yarinya mace ce ta gari ana kai ta ɗakin miji karshe sai ki ji mijin ya kawo labarin da ba a san da shi to kin ga in nace zan shiga cikin bincike to zan tsaura kaina ne a gaskiyar lamari yasa nake mika ma'aurata bin wannan shi je su kawai macen ta bincike mijin tunda su za su hana kansu hakan to misali akwai matsaloli da kake samu wajen irin wannan hada aure ko kuma a ce ka hada aure yau an samu tashin hankali ko kuma yau an rabu alhamdulahi kamar yadda na gaya miki misali daga bara zuwa bana ba zan iya cewa ga adadin matan da suka yi aure a hannuna ko kuma zan da suka yi aure a hannuna ba to kuma zan ci miki daga ba ko kuma ci miki mafi ni dai gaskiya bana samun matsala a game da wannan harka ta dalilin aure nawa a tun na fara babu wani na wanda izo ya gaya mun abin da ba shi ke na kuma babu wata mace da ta zo ta ɗaga min hankali akan wannan harka ta ta dalilin aure amma ana iya samun saɓani a yi kasance an yi auren an samu saɓani an ragu. misali zan yi miki akwai wanda izo min yau din nan ma da safe shi ne shi da a baya ya aure a hannuna a ya kama yarinyar ya dai gina mata gida dai daban ya saka ta duka duka auren kwanansa sa tara a sai kasance a ran da aka kai yarinyar wallahi a ran nan ta fara shigo da maza cikin gida har idansa ya nuna makota abokai sun je in abokansa sun je misali yana nan sai ta fito babu riga ba dai tsatsiya ba cikin wannan aure duka duka kwanansa tara yau ita domin zo Allah a duba mishi wata ana samun matsala amma gaskiya kafin a ce an samu matsala wala cikin rizan ciniki zai wahala a samu matsala a guda To yanzu kuma lokaci ne na filin da fadafe kuma a yau ɗin Halima Abdullahi za ta koya mana yadda ake yin tuwon dawa. To ma sauraro yau a wannan ɗakin girki nawa za mu kawo muku yadda ake yin tuwon dawa ne wanda ita dai dawa tana ɗaya daga cikin hatsin da muke da su kuma muke amfani da su musamman a yankunan arewacin Najeriya. To uwar gida idan dai kika tashi zaki wannan tuwo naki na dawa kina buƙatar ita dawa wanda da farko idan kika tashi ita dawan nan taki za ki wanke ta ne tas ki reke dukkanin wata tsakuwa da ke ciki da dukkanin wani dattin da ke cikin wannan dawa sai ki dan baza ta a ko walau ma ce mai tsafta ko dai wani abu naki babba wanda yake mai tsafta ne idan ta ɗan sha iska haka sai ki juye ta a abu uwar gida wannan dawa ta ki ba surfa ta zaki ba kamar na gaya miki wankewa ne zaki yi ki baza ta idan ta sha iska zaki juye ta a cikin wani mazubi shi ma mai tsafta sai ki bayar a nuko miki ita uwar gida shi wannan tuwo na dawa ba a son a surfe sabida a koda yaushe masana kiwon lafiyar abinci suna gaya mana cewa yayin da aka surfa musamman ma dawa aka fitar da dusar ke kamar kin ci kasuwar abin ne ke kin zubar da amfanin to idan aka niƙo miki ita zaki zauna zaki tankaɗe ta tas idan kika tankaɗe nan a gefe guda kuma dama kin tanadi tukunya a gargajiyance tuwon dawa idan da a ce uwar gida za ki yi amfani da tukunyar ƙasa ya fi daɗi kuma ya fi ƙanshi sannan ya fi turara yadda ya kamata to amma tun da yanzu ba mu da tukwanen ƙasar za ki iya amfani da tukunyar ƙarfe wadda aka sani fi sani da tukunya mai ƙafa sannan kuma za ki yi amfani da murhu da itace to da farko uwar gida za ki kawo wannan tukunya taki ta karfe mai kafafu za ki dora akan wannan murhu na idan kika dora sai ki kawo kanwa sai ki zuba a ciki idan kika zuba wannan kanwa sai ki rufe idan kika rufe uwar gida da zarar wannan ruwa naki ya tafasa sai ki ɗebo gari daidai buƙatar ki garin wannan dawa naki da kika tankaɗe sai ki zuba shi a ruwa ki saka muciya ki juya shi ki juya shi ki juya shi ki tabbatar babu wani ƙullu wato talge kenan zaki idan kika gama kwaba wannan garin naki ko kuma in ce kika gama dama shi sai ki zuba a cikin wannan ruwa ki bar shi ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu uwar gida tuwon dawa talgensa yana buƙatar dahuwa yanda ya kamata idan kika barshi ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu kika dafa shi ya dahu sosai da kanki zaki ga har wani danƙo yake yi idan kika juya shi da muciya kiga kusan ma kaman yana barin jikin muciya. to idan kika tabbatar da wannan dahuwar tasa sai ki kawo garin ki uwar gida. sai ki ɗan fara rage talgen sai ki tuƙa shi idan kika tuƙa shi kika tabbatar ya tuƙu haka dai da tauri sai ki kawo kuma wannan talgen da kika rage sai ki juye shi a ciki shi ma sai ki ƙara juya shi ya haɗa jikinsa idan kika tabbatar da tuwonki ya tuƙu ya haɗa jikinsa sai ki zare wuta idan kika zare wuta sai ki ɗan ƙara ɗauko wani garwashi daga cikin wannan wuta, sai ki zuba a ɗan saman murfin idan kika zuba kin ga kenan tuwon nan naki zaki tabbatar da ya turaru ta sama da ƙasa yanda garin dawa yawa zai dahu sosai sosai uwar gida da zarar wannan tuwon naki ya gama da kuwa ya turari yadda ya kamata makota ma sai sun dinga jin ƙanshin wannan tuwo naki kuma wannan tuwon dawa za a iya cin shi da miyar kuka ko miyar kuɓewa ko miyar karkashi da dai dukkanin miyar da kike bukata wacce kika san ana cin tuwo da ita kuma tuwon dawa kowane mutum ma zai iya cin shi da fatan uwar gida za a gwada wannan tuwo na dawa domin abu ne mai muhimmanci a jikin ɗan adam a nan muka kawo ƙarshen wannan girki namu na yau sai in ce mu haɗa a wani karan ta cikin wannan shiri na yau da gobe. To madalla malama Halima Abdullahi mun gode. To a gurguje ko menene abin duba bisa ga abin da muka ji aka tattauna a zauren bari mu fara da malam Yusuf Aliyu. To kun dai ji abin da shi wa'inda mutane suka tattauna a kai amma da yanke ka duba za ki ga cewar duk dai abin da ake magana a nan shine ana neman a yi magana ta fahimta idan akwai fahimta to duk an magance duk wa'insu matsaloli da za su iya zuwa su dawo a gaba. so ma'aurata koya ne ne dai ya zama na cewar akwai fahimta a tsakaninsu ko haɗa su aka yi ko da kuma ma ba haɗa su ba haɗuwa su kai akan hanya to idan ba nan so za ki ga a ƙarshe dai za a koma gidan jiya ne za a yi auren a dinga samun matsaloli kwarai da gaske to madalla ba za mu samu damar karanto muku tambayar mu ta yau ba sai a duba shafin mu na facebook domin wannan tambaya ƙarshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da shi sai kuma goben Allah kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Ali Yusuf Harande da kuma wanda ya haɗa mana shiri Daniel Brown Brown da injiniya mu Mr. Keith Home ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.